نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يهده فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويحل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mara gudun Allah madaukin sarki da gani kuma sosai na ba mu a wannan rana da ta albarka ta lahadi ashirin da uku ga watan da shija a wani shekara ta uku da talatin da biyu dubu da ashirin ga watan nuwamba shekara ta dubu da goma sha biyu domin ci gaba da karatun wannan littafin albarka al'adura filasitiya شيخ الاسلام ابن تيميه ومن تيميه شيء درس لنا جوما اكشننا درس ya لكتب من yana الدراسات bayanin شيخ abin da yake shi ne shi shike na biyar daga cikin shika-shikan imani da ranar tashi aljihani kuma yi lissafi mana abubuwan da suke shiga ƙarƙashin wannan shi kwana tun daga abin da ya shafi tambayoyin kabari da musulmanin kabari azabar kabari da musulmanin kabari da kuma abin da ya shafi yadda za a auna mutum da aikinsa da takardar da aka rubuta ayyuka din da kuma hisabi da alhawar da ashirar ya littafi wani da abubuwan da suke karkashin imani da ran tashar yanzu yanzu za mu ci gaba akan haka ma'ana kan iri abubuwan da suke shiga القصد الإيمان بلانا باشا عن زيانا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يكتشير وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم فيدخلهم الجنة وأخلاق ما تضمنت ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتحاشي ذلك مذكورا في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم المعروف أن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجبه شيخ الإسلام ابن تيمية يجي هذا أن يمكن باية أن أقرأتم من الجنة يجي فإذا عبروا عليه على وجه دفتا من ذكر صلت سرائي يقف على قنطرة za a tsaye da su a wani wuri da ake kira kantara daular jannati wannan shi wannan wuri mai suna kantara yana tsakanin aljanna da wuta ويقتص ببعض من بعض انا فهمت هذا غيره sai masu kisasi na abin da ya shafi wannan ya taɓa wannan da Allah ta'ala cewa na da'ala na fi shudurihim min zulmin ikhwanan ala surur sai da su gudun a lokacin da aka tace su ya ko aka tantance su aka tsarkake su suka tsarkaku da suna lahon fi da kolin janna sai a musu izinin su shiga aljanna kun yi rubutu ko abin da yasa na faɗa ne wannan cikin baya saboda haɗa shi da gaba da muke zaɓin a yanzu شيخ الاسلام ابن تيميه يقول واول من يستفتح باب الجنه محمد صلى الله عليه وسلم دور ما مقاومه اهل السنه مقاومه المسلمين كفوت a zuciyarka. farkon wanda zai nuna a buɗe ƙofar aljanna shine Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam shine manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine farkon wanda zai nuna a buɗe ƙofar aljanna shine farkon shiga aljanna wa awwal man yadkhulu al-jannata min al-umam farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al-ummi ummatu ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam. kun wannan akwai sakonni misali na wanda yake bayarwa farko wanda zai shiga aljanna ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mala'ika yana cikin aljanna Na ji Allah kira da aminci Allah su tabbata a garin shi yadda ba mun karanta hadisin da kuma zai da sunan eh, shayi eh, a nan. lokacin da muke karatu shabu sunan na imam al-barbahari yake cewa ati babal janna زي زي اوفر الجنه الجيم الجنه قال الله صلى الله عليه وسلم فاستفتحوا سوء من ابوه من الجنه دي. سيقول الخازن من انت سيما قراء الجنة بكي وعين سيتي محمد صلى الله عليه وسلم بس أين ذا الله لفرد صلى الله عليه وسلم سيتي ذكرك أمرك تأذيب لكي يكفر kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon shiga aljanna kun lura da ko kuma al'umma shi a cikin al'ummai kenan ita ce al'umma farko da za ta shiga aljanna kenan yanzu ko da an musu maganar dan mutane a gida ne da sun dubu saba'in an tallata da su wata wancan ku zazzabi an fitar da su ta can kenan da wani wani za a to su ba cikin aljanna ba mun gane wannan dan ko dai mutum ya yarda da cewa ya dauke shi a gida na da sun dubu saba'in ya zama da ya warware abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ki yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko shiga aljanna da waɗannan matsuban ne la musalli an abubuwa guda biyu ba su haɗuwa da zai ce ya ina da cewa manzo Allah shine farko shiga aljanna kuma ce ya ina da cewa za a kwashe shi a wata babbar riga a je a tsallaka da shi ta wani wuri a shigar da shi aljanna Allah ta'ala ya tsara kullum musulmi yana sallallahu alaihi wasallam fi qiyamati salatu shafa'at ما يسأل الله استناد أمين سأل الله استبتع أدريشي كما يقول الشيخ الإسلام يقول لك الله يسأل أنا أفرتا أرانا القيامة وما بتشيكي ميتة ميتة ميتة إذا إلا ذا كما يقول الشيخ الإسلام لكن من هذا الشيخ الإسلام يقول لك الله يسأل أنا أمن أتوت أرانا قاري أسنى هكا ما قلت أشياء أبو من شامين يتايا وانا ذا أبا لتاهم يتفي وانا زينا على رمي تامشن أباشي يتفي bayyana to ku saboda idan abubuwa suna da yawa ba lalle ne sai ya ambace su duka da sai ya ambace usul akhlaq ma ta Allah kura da aminci Allah tabbata a gare shi yana da ceto guda uku kamar da shekul sulaiman yake ne da an a cikin ukun guda biyu sun ta dauki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai babu wani mahaluki da ita tarayya da shi a cikin wannan a cikin gudanar guda uku yana da guda nawa biyu wanda yake shi kaɗai yake tare da shi to da in haka sauran ruwayoyin za a ga waɗanda yake da su sun ɗaura biyu waɗannan waɗanda suka ke ɗance shi shi shi kaɗai na farko amma shafa'atul ula amma ceton farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi shi kaɗai fa yashfa'u fi ahli al-mawqif zai yi ceto ga waɗanda suke farfajiyar alkiyama tun da ya karatun jiya mun karanta akwai wanda yake gari zikra za ta kama su har zuwa gwiwa wasu har zuwa cibi wasu har zuwa wuya da rana ta zo tabbata a wannan lokaci tsananin ya yi tsananin ana neman a je a yi Allah na ɗaukin sarki magana ya zo ya hukunci ɗan aljanna ya san ya wuce aljanna ɗan wuce ya san ya wuce wuta ina ba ta mun gane da kyau to wannan wa zai ziki na Allah madaukakin sarki magana na a za'a wannan a wannan hukunci dan aljanna ya sanya ni ko aljanna sai ce sanya ni kuta shi ne shekul islam bin bin yake cewa wannan ceto da za a da waɗanda suke a filin alkiyama za a dinga zuwa wurin annabawa ne fa hatta yi ko kadin nan yake ce hatta yi ko da wannan ba da wata raja al-anbiya har أبو أبوك تتكالس بل تعالى وجاء ربك والملائكة شفا شفا بعد دم زعل صلى الله عليه وسلم يجي نينا حول الله مرة وكين سركي دي يقنا يسير لكين دا عليك أشين الله مرة وكين سركي يجي سند شيشي كما يجي أسفين حديث البخاري أكتال التوحيد بعد أن يتراجع الأنبياء بعد أن نبغى قوة ليا جاربا يأتي يأجي aina Allah magana ya je ya hukunci abin da karfinsa na farko dai al'umma za a dingina a jirgin uba baki da shi da annabi adam ya ce a'a ga annabi ne a yi tsoron annabi ne ya ce a'a ga annabi ibrahim shi ne tsalilin rahman annabi ibrahim ya ce a'a ga annabi musa alaihi salatu wassalam shi ne kalimullah wa kallama allah musa ta kalima kaga ba sai ya ce kalimullah ba a cewa kallamu ba cewa Musa kallamu sai dai Musa ne da dole da ta ce Musa ka shi kuma da ko ko ce Musa kai shi amma ka ce kallamu da kai barna yau eh, an Musa da magana Allah bane ne, yau bai yanzu magana da Allah ne Musa halitta Allah ko kuma ba da ya tsaya da suka ce Musa kai shi dan mu da ya suka ce kalimullah kalimullah kafin بالفتحة لام بالكسرة ياء السكون سكنة من وعيسى بن مريم بعيسى بن مريم أم الشفاعة دنجل دول من شيطان أزو أيما الأمة فسادي كوة سعيد ولدها كوة من النبي رجل شكرا لنا أن نبادات عن بكى يما زاد بها يما تشعى آه. يما تشعى آه. حتى تنتهي إليه هر من يكيد من الله sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan ceton shi ne ceton da ubangiji Allah ya dauki sarki da shi a cikin Qur'ani hatta an yada asaka rabbuka maqaman mahmudan wannan shi ne matsayin da kowa yake kwaɗayinsa kowa yake ma da shi kuma kujerar guda ɗaya ce ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin dukkanin annabawa a cikin dukkanin manzanni a cikin dukkanin wani wani shi ne shugaban yabiye da kuda shi shugaban annaba da kuda shi ne shugaban manzanni da kuda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi ke da wannan matsayin guda daya dukkanin annabawa kowannen su ya kauce to wannan ceton na ajiyar Allah ta'ala da ya magana ya zo ya hukunci dan aljanna ya san dan aljanna dan aljanna dan yake zo ne fita ai ga an ceci mutane daga halin da suke ciki ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da wannan kwada dan ce kai kwada ne tallafin ita ce ashfa'atul ibna babban ce ke da ki da shine kuma al-maqamu al-muslim dole ne ya da mara ta imani da wannan dan imani da wannan yana cikin abubuwan da ke karkashin imani da wannan tashi aljiyana wa amma ta thaniya amma ceto na biyu wanda yake ɗauki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi shi kadai fa yashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-janna zai yi ceto da ɗan aljanna su shiga aljanna kenan ko da lamba ka ta fito na shiga aljanna kana cikin ɗan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin ko da kana cikin ɗan aljanna to kuma ba da zaran an ba baka ciki ke wuce aljanna kuma za ku wuce ba sai ta jira ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude aljanna dan ka samu ku shiga kada ka mutu ko da al'amara ba shi ne ke cewa kai shiga fi aljanna ta ayyada kun janna wa hatani shafa'atan waɗannan ceto guda biyu khasatan lahu sai ke ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ina ba ta mun gane akwai ceto na uku wanda yake ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai shine ceton Abu Talib wanda yake Abu Talib ya daina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya matsarar kariya a matsayinsa na ɗan ɗan uwansa domin da Abu Talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ba da tsayi kun ba da wannan da ke kuma abdullahi ma ji maza Allah ya koma ga Allah ta'ala tun kafin a ji maza Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama, ko kuma ɗan tafi da hanyar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi Ke kenan ya rike shi ka ga kenan yanzu an shi abu talib aza ya zama bafa kenan ga maza Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama. saboda haka sai ya ba shi wannan tsarin iya tsariya har Allah ta'ala yake cewa wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu su din da gaban su su ne ga waɗanda yake yanhauna anhu suna halawa a faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yan'auna anhu shi ne kana bin tanci kun lura da kyau suna halawa a faɗa shi ta bangaren tanci amma zama ne da ta bangaren abin da ya zo إذا شاء أبو طالب يكتب شوالة لا علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين لولا الملامة أو حضار مصبة لو جئت نسان بذات يكتب شوالة لا علمت حتى أكبس ناسا بأن دين محمد خير الدين الأمر محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دين شيل النبي في شيل شيل أنت تتشو الدين الكلام هذا yace launar malamai da ba da kada a zanzuni aw shigar musaddatin ko gudun zagi a ce na da addinin nan a ce da ni da ni da da ta samu da na da addini to amma wannan abubuwa guda gudun gari babbar abu yanzu ga su da kusur su ya bi addinin yara ya duka kaza ya bi kaza ya bi kaza wannan ya sa ya tabbata akan addinin gargajiya Allah ta'ala ya lamar da gargajiya wannan yasa ba yake Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare zai yi ceton shi a wuta na a canza mishi daga wani wurin zuwa wani wuri to da wurin da aka canza mishi aka nage shi dan wata za su ji cewa ina ma su ne a wannan wurin kullum ke ko alhalin shi kuma zai ji cewa babu wani wanda yake shi a bala kafirci Allah ta'ala ya raba muka to haka wannan na a canza daga wannan wurin zuwa wannan wurin da wani mutum guda bayan da Allah ta'ala ce fa mata fa'ulun shafa'atu shafi'in ma lizalimin min haluli wala shafi'in muta dukkan wannan bai shafi abu ɗaliba na canza ne musulmi daga wannan wurin zuwa wannan wurin yana ne kenan guda uku kenan waɗannan duk sun shafi manzo Allah sallallahu ta'ala wa wasallam babu wani mutumin da yake baban shi ko wani nashi zai mace yana mushriki sannan ya nemi kyau za a canza mishi daga wannan wutar zuwa wannan wutar ko da shi ya shiga cikin aljanna ba ku wannan kenan shi wannan yake da sunan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amma sifatu salisa amma ke na nauke nan na uku to wannan ceto na uku ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da kuma sauran dukkanin bayyan da Allah ma dauke wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai bayyana sai shi ta fi man istahaqqa nar zai ceto ga wanda ya cancanci shiga wuta kamar ya cancanci shiga wuta mummuna aikin sa yarin da yake cewa sa karatu mu na jiya kenan kullum da ke ko duk da cewa muku shafi domin mun tsundare a karatun jiya ban zaɓi kuma wanda da kyakkyawan da mummuna suke daidai wa daidai ba wanda shi ne tsundaren da muke mun yi bayani cewa daga waɗanda kyakkyawan aikin su yawan jayi mummuna ba kuma waɗanda mummuna yawan jayi kyakkyawa amma ba magana wanda ya zo daidai wa daidai ba da mummuna da kyakkyawa suka gana daidai wa daidai amma muku shafi ba ai mun yana cikin shirin sunna cewar suna su ne ɗan tozon la'arasu wa alal arasu rijalar ya rufina kullum kullum bisimahu su idan sanyin aljanna ya kaɗa sai su ji lamai da kuluha wani wata ma'un ba su shiga aljanna ba amma suna ta fatan su shiga tsoron an zuwa kora a aljanna wuce ido ba za su kawo ido ni da Allah ta'ala ta wai ba su rifat absarhum تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين هكذا تركت بإيران وسكما تصلي في حيوتا إنما ليس في السنة لا تصلي في الجنة بما رغم سكلتي حيوتا الله تعالى يقول أمن قد سأل أمر رسوك مجيء كما زيء كما شباء الجنة من الله من الجنة وأنا شو نستنبرنا مكين فيها shekul islam bin kuma yake cewa kawai shi ba shi na lista haƙƙan ma sai ma ta ala kirar aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ceto ga wanda ya cancanci shiga wuta saboda kyakkyawan aikinsa abin da mummuna aikinsa ya rinta yi kyakkyawan aikinsa ɗaukin ko kuma aikinsa fifty fifty ma'ana ya yi cicci mummunan da rinjaye kyakkyawan kyakkyawan da rinjaye ne na wasa ga wannan sai to zalla a rasu amma sai Allah ta'ala da cikin ikonsa da kaddarawarsa in ya sa yana cikin masu ceto da manzalar sulam zai ceta sai ya ba zai wuce zuwa wutar ba ne da zai wuce zuwa ke zalla a rafi ba wannan kuma na bai zama saba alkawari da falala ce ta Allah madaukin sarki kuma da bayan da ya gabata ce wa hadi shafa'a wannan nau'in ceto din na mutum ya cancanci shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cece shi zuwa aljanna ya cancanci shiga wuta yana mummuni ta yana ta mutum kenan yana mummuni ne yana da imani sai da mummuna aikin yarin jayi da kyawun aikin ba yana tisirin kafirin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ya hana shi shiga wuta ba kun lura da ke ko وهذه شفاعة لما نشيكو ما إلى أبو الثنان له ينا تبتوا ذا شيما ذا الله صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين ينا تبتوا ذا ثورا النبارة أشان كان وقت الشان جرادي من مكعن بطا بي تبتوا ذا ثورا النبارة والصديقين ينا تبتوا ذا صديقين وقت الذي يتبع النبارة درجة ما تصديق أن بطا إذا شديد درجة كبيرة درجة النبارة daraja ta farko ita ce daraja ta manzanci sai daraja ta annabta sai daraja ta siddiqantaka ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وامه صديقه كان ياكل من الطعام انظرت من بين من اياتكم انظر انه تكون da Allah ta'ala yake bayanin matsayin kowa matsayinsa shi Allah madaukakin sarki shine abin bauta shi shi kadai لا قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ما من اله الا اله واحد ولم ينتهوا ما يقولون لما سلم الذين كفروا منهم عذاب اليم هذا ما تقول الله مدعو في الفتن وما من اله الا اله واحد شيء سبحانه وتعالى شيء كما النبي صلى الله عليه وسلم ما المسيح ابن مريم الا رسول الا رسول قد خلت من قبله الرسل هذا ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء رسول منزول وامه ما في يسع matsayinsa kuma siddiqatun siddiqa ce kenan ba Allah bace kenan ba ba bace ita siddiqa ce isa a wannan ayat ubangiji Allah sun sarki ne kuta kace da at-taslim Allah da Allah uba Allah ruhi sarki kun bai nan da ke ko ya fayyace matsayin ko matsayinsa shine abin da ya tashi shi kadai matsayin Annabi Isa alaihi salatu wasalam shine manzo ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل ما كان في الجنه ما كان جاءت مصر ابنه صديقه وامه صديقه كان ياكل الطعام انظر كيف نبين من الايات ثم انظر اما تكون فيشفع في من يستحق النار ان لا يدخلها ثم يسال الى ان شاء الله استبقى جريشي ويجي تو ويوم يوتن في من دخلها kuma sai yi ceto gama wanda ya shiga wuta din an yi ya kharuja min haya fito daga ciki kuma da ke domin yana da wani abu asali wanda zai fito da shi shine al-iman wajib asalin iman kenan kuma da bayani zai zo nan da izinin Allah ta'ala akan karkasuwar imani waɗannan al'amura da shekul salam zai ke ne ambata shi ne a dunkule abin da yi magana a kan ce waɗannan da suke wa suna nuna akwai ceto ko babu ceto eh akwai ceto kenan an ga tallafi ayoyin alqur'ani mai girma kallo ta magabata kallo na magabata na kwarai za ga cewar babu cin karin tsakanin ayoyi Allah ta'ala yana cewa ya bani isra'ila kuru ne na kallake amtu alaikum wa an faddatukum ala alalamin wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsun shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun ولا يأخذ منها عدل ولا ينشرنا لا يقبل منها شفاعة ba za a karɓi ne ba na an kore ne an tabbatar an hakan nan ɗan uwar wannan ayat da ke gaba kaɗan la yuqbalu min adalin wa la tanfa'uha shafa'atu biyu ko an tabbatar eh ولا شفيع يطاع أقول إنك أنت ko أقول يا أيها الذين آمنوا ayyuhal أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أقول إنك أنت بدر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أقول إنك أنت بدر أنت بدر بشرتي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان غير انك انت تبتر ان تبتر بشرعي فما تنفعهم شفاعه الشافعين ان غير انك ان تبتر ان غير an tabbatar بل don من بعد ان ambata ما سلكك في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نؤمن المسكين وكنا نقود نار خائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم waɗannan ceton masu ceto ba zai amfani shi ba waɗanda ba shi ya ba zai amfani shi daga da tsere da su ba zai amfani shi to kenan ayoyin alƙur'ani ne girma ba sa cin karo لأن القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن ساجن فينا سفر ساجن لا يناقض بعضه بعضا ساجن سا لا يورا ساجن سورة بسيطة بيجي شيء فيها تفتشن أقول شيء فين بيجي تبتت تنشي تولي أقول شيء فين بيجي قرارن شيء تولي كما قلت لك هذا ما آيوني بسورة آيدا أترك شعبان الواسع سمكو كينا إنك ولا شيء فيها كي بها تو مثل يعيش mu'tazilanci da kawarijinci wannan ita ce tsada ga a ciki da su babu shi ko kwata kwata sai lura da ko in mutum ya tabbatar da ceto baki daya yi mushrikanci don su ne ba abin da yake ba abin da ya dame su kawai allolin da suke bauta suke cewa wala shi ba auna in dalla to kenan abin yana da bangare guda ne ke nan jirgin yana da mahanga ta shara akwai ceton da yake koraren ceto ne kafa kafa shi ne ceton da yake ga waɗanda suke kasarai duk mutumin da yake da ya rayu akan tauhidi ba ya mutu akan kafirci to wannan kwata-kwata babu wani ceto da za a mishi shi ba zai cita ba shi kuma ba za a cece shi ba mun gane wannan da ke ko ayin da za su nuna mana wannan malil zalimina min hamimi azzalimai wal kafiruna hum zalimuna azzalimai kuta kuta za su da wani masoyi la shafi'in babu kuma wanda zai cice zai cice su fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ina ba ta mun gane wannan amma tabbataccen ceto shine ceton da yake ga usatul muwahhidin da mutane da suke da tauhidi amma kuma sun yi laifuka kenan suna buƙatar tallafi suna buƙatar agaji suna buƙatar ceto to ceton da za a yi musu yana da sharɗa guda shar'i na farko Allah ta'ala ya ba da izinin a ceton shar'i na biyu ya ba da izinin wanda za a ceta kenan shi karan kai shi wanda zai yi ceta sai an ba shi izinin ya ceto shi karan kai shi wanda za a ceta sai an ce wane ceci wani yana shi zai zaka bayanin aya da ke cikin suratul zumar kullum lahi shafa'atu jami'a ka ce ceton na Allah ne farki daya dan wannan tafsiri din zai nuna maka mallaka shi ne baki daya dan hata wanda aka ce tabbataccen ne wanda yake za a yi shi ga mummunai waɗanda laifukan su ya ja su da shari'a sharɗa guda biyu shari'a na farko shi da zai yi kan sai an ba shi izini ba kuma za a ce an ba ki izinin ceci kunya da kuwar ba a an ba ki izinin ceci yara da yara da yara da yara, a shi ce kan Allah da kusa ke ce shi kare kuma an kan lura da wannan fassarar ka hada ayoyin Qur'an din baki da da hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan a yanzu babu wani mutumin da zai maka kurari ya ce in ba baka bi shi ba zai cece ka ba nan dai kuma yake wannan bayanin na farko kenan yana da lambar zai yi cutar to kenan ya za zai ce in ba baka bi shi ba zai cece ka ba Allah ta'ala cewa yi man dallabi ya shi inda babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah illa bi izini sai izinin Allah sheke fa da wai ɗimin mutane a biyu da shi ta bayan zoda a kesa aljanna ba a'a ceto kawai mutum ba zai yi ba a gaban Allah ta'ala sai da izinin Allah Allah ta'ala ya tsare to wannan ita ce tsaftatacciyar mazhabar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi ceto duk mutumin da kaga yana inkarin ceto yana musun ceto bai da ceto ba karke musu cewa wannan akida ce ta hawari da ta mu'tazilawa ko da kuwa ya ce shi ahlus sunna ne kuta kuta wannan akida ba ta da da sunna kwata kwata duk mutumin da ga yana tabbatar da ceto ga kowa da kowa to ka tabbatar da wannan akida ce ta mushrikan larabawa daga baya su bare su ma suka sanya rigar a ciki Allah ta da shi kuma wannan yana daga cikin shiga cikin imani da rata shi alkiyama a nan garin ba akwai mutumin da ya inkarin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma zai shi ya tsaye ceton da ne ƙari wancan na haka aswala shafi da mutu da ya zira cikin bazarar zunar da ke amma ba za a rabar kuma ya dawo ya dauke da yarsu ba muna da Allah ta'ala ya mana dangantakar ya dawo da shi kan tafarki da biyu Allah ya Yara kuma shi ne batu a kan ceto, akwai mai tambaya ɗaya eh, ko biyu. Tare salama. Wanda hadisi ne kusan ta kira mun lalata a kan annabi suka ce ya shiga al'umma ba ta rubu su za ka tambaya malamin da ka zo tafsirin mu na sautin maryam ba wa rafa'ana makanan abiya sai nan wani zai kasance a gudu a eh. wanda ya hadda Qur'ani kuma hadda ba ta zube ba, da yana cikin sabon asibab na azabar kabari wanda ba mu ambata jiya ba. Mutum ya samu Qur'ani kuma ya bashi ya wuce. Ko ya samu Qur'ani ya zama na kawai da daddare don gabacin sa kawai ba a ɗan haka. masara da larabci ne da kuma sabbar kasin mana ne na sai da ban biya ka da gaba da rubuta na Qur'ani sai da akwai nau'ukan mutanen da ba su ceto akwai wanda yake manubinci alqur'ani mai girma akwai waɗanda suke bayan Allah ta'ala na gari duk za su ceto bayan annabawa da manzanni kenan shi sai ce wannan bangare na ceto da muka ambata ya shafi annabawa ya shafi manzanni ya shafi wasu dukkan wa khairi ina ne ko sai dai da sharadin shi da zan cetan za a ce wane ceci wani wannan shi ne da batu akan haka abin da ya ba da wannan damar eh, wasu shekaru nan da shi zai ta an zargi akan ceto sosai da sosai waɗannan su ce akwai cutu waɗannan su ce babu cutu waɗannan abubuwa dai ya zama na kuke ganin har abin da ya ke biyar kuma jama'a ayoyin alkur'ani mai girma da ki ɗaya shi ne zai abin da zai fitar da kai salin halin kuma ku lura da abin da muka ambata ta a karan farko muka ce akan fahimtar magabata sai ga mana kafar mutum ba ta sani ba sai ka haɗa ayoyin baki ɗaya don wani waɗansu ayoyin ya ɗauka wasu rubutan baki ɗaya ya ce Allah ta'ala ce kullum lan shi fasu duniya kuma bai fahimci cewa ai ai ta tabbatar da cutan ba ba ta kore ba cutan baki ɗaya na Allah ne ya dauki wannan ya ce malu zalimin min hamimi wa la shafi'in ba ya kore cutu da sauran ayoyi da suke magana akan kore cutu saura ka ya kore wani kuma da ke ɗaya bangaren ya tabbatar amma ta jama ayoyin baki ɗaya cewar akwai cutar da yake korai wanda yake da kafarai ba za a cece shi ba ba za su cita ba asalan wanda kaga an kammala da shi kenan sai ga mummunai su ne waɗanda za su yi ceto amma da sharaɗi sharaɗin. na farko a bada izinin da wanda zai ciki shar'i na biyu a bada izinin wanda za a cika kenan wannan yana tabbatar da mallakar cikin na Allah maɗauki sarki shafa'ati الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته إذا وجد الله مرة يكون mutane زي كتب مثلا دغوتا بغير shafa'ati ba tare da wani ceto ba بل بفضلي ورحمتي دخل الله سنبي با رحمة الله الله يبقى حديثي يتبقى تشكل مخاني ما شاء الله عبدالله انتصاب التحيط هنا يجي تشوى قوة ويسي تيارك ورب العزة ملايكو سجودة جد تشكل يتدنجل لكي بإيمان ومسألة ذرة أفتولشي من التأثير الإيمان الله كده مكين وصابه الإيمان بقى فاتن مكين ونسى عبدالله انتصاب التحيط amma mutum kwara ya rasa duniya da abin da ta kunsha akan rasa ilimi duk da tafiye tafiye da mutum zai da duk da tashin da mutum zai yi, wallahi ya kokarin rage imaninsa kada ya bari imaninsa ya zama da ya ɗanɗarci imanin shi ya kaɗe ya bi iska ya wuce komai sai da an ce imani komai sai da an ce imani kenan idan mutumin da ya isa alƙiyama ba su da imani kwata-kwata to ga wannan kuta kuta ba cikin waɗanda annabawa za su cuta ba cikin wanda manzanni za su cuta ba cikin wanda waliyai za su cuta ba cikin waɗanda bayan Allah za su cuta shi ke na yana cikin akhadi ne mafi saboda ne saboda ya rasa da shi asalin iman al-iman wajib da jan na ke jannati fadlun za a samu wani sarari a cikin gidan aljanna hmm? kun shiru bayan an shiga dan an shiga an shiga garbe tsammanin cewa yake ai mutane da yawa manzanni ma kawai na wani annabawa kawai na wani shani an bayi ne. wani sai suka daya ganin cewa alwala za ta cika dan Allah ta'ala ce qul sabu ila man wa sabu ila man rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ya jannatin da aljanna guda arduha shafinta as-samawati wal ardu sannan kasa da sannan da garka sai ko ujjatul mustaqim an duk kuma daga masu jin tsoron Allah aljanna da ta danta sannan da kai da kaso da ku aljanna na da Allah ce wani man khafa maqama rabbih jannatan yana da guda biyu aka jero abin da ke cikin waɗannan biyun sai aka ce biyanin duniya ma jannatan in ka ɗano kenan kuɗi su ma aka jero abin da ke cikin su Allah imanin mutum da rike imaninsa kada hayaniyar koran ma'aikata hayaniyar kasuwa hayaniyar karatu hayaniyar baka fahimta hayaniyar kana fahimta wallahi ta jaka mutum ya shige goga da imaninsa imanin shi ya kaɗe a nan duniya wallahi mutum ya shiga hankali rashin lafiya ga mutum ga dukiyarsa ga zuriyarsa ga ayansa kada ya kokari wannan ya taba shi ya harbar imani duk abin da zai taba maka imani wallahi mutum ya kokari ya ya nesa shi dan shi kada ne abin da Allah ta'ala ya maka gambatar da shi shi ne abin da ya fi komai falala da kuɗi da mulki da farin jini da waye duk ba su da tasiri dan magana tasiri da Allah ta'ala ba kowa da kowa shi amma da yake imani abu ne mai tsadar gaske abu ne mai daraja sai Allah ta'ala ya zaɓi bayansa daga ciki ya ba su ta Allah ka tabbatar da mu akan shi wa ya baka fil jannati sabulun amman dakhalaha min ahli dunya sai a samu wani sarari ya rage a aljanna bayan duk an shiga duk an shiga aljanna sun shiga ga kuma wani sarari nan da bai samu kowa da babu wanda yake da shi وينشئ فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه sai Allah ta'ala ya halicci waɗansu mutane ya shigar da su aljanna a cikin wannan sararin wato kenan yanzu ka tattar da hankalinka kar ka ji cewa yanzu a tushe ba ka so ba za ka tabbata ka samu samun ka ba ba aiki ne da za ka ce har yanzu ba mu ƙarin girma ba ta ga zuwa wannan ma'aikaci ke nan duka sun ƙarin girma da kun salarar shi ya matsale abin nan don su fuskar ɗin ba wata hayaniya a ciki hayaniyar ko mutum shi zai gane kanshi ya zama na bai tabbata a tafarkin Allah da manzon Allah da tun a nan duniya to yana shi ya gama jana kanshi duk wata hayaniya da yake tsammanin ya samu a mawura ba wata hayaniya shi yake kayansa domin nan damuna ce ba ku san damuna lokacin aiki ne Mun ne za ka tsaya ka share gonar ka nome ka yi shuka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza yana yin girbi ba zai buga da kai noma ba ka ta yi masu shigo da albarka suna shigo da ita masu barkono ana yawan cikin cin barkono masu tafa gyada ana suna ɗogo gyada masu agushi suna shigo da agushi masu doya suna zuwa suna baka banga banga da yake cewa banga doya suna kasa banga suna ɗogo doya sai kuma ka kasa cewa yi ta ta yi ya za ta yi ai da magana ya za ta yi ba ka yi ba kai ba ka yi ba Allah ta Allah sauki kan sai kan sai kasuwa ka ga mutum ya buɗe shago ya buɗe akwati ya nemo kuɗi yana kirgawa yan dubu dubu kawai ya tara su anan ɗan ɗari biyar biyar ya tara su anan ɗan. da ya tashi ba ya hasa su ma da duka ba su ba ajiye kawai kuma da ya canji ne ka ce ke ma kuma da za ka yi da za ka za ka yi bayan ba ka rafi saboda ka zai da zai ka yi duk mun shi ba ai sai ka sani su kuma ka kiyaye duk abin da kan miƙe za ga Allah ta'ala ya ce masa maka ba ba magana ce na azumi mutum ya zauna Allah ya ba ku nishani babu wani yana ba albarkacin da juma'a babu wannan a musulunci Allah ta lantarki wa sunan ma ta dammala cikin darin akhiratu dan gaji irin abubuwan da abin da ya shafi da gidan lahira ya kunsa من الحساب ما أبن بيشا في الحساب والثواب ما أبن بيشا في لادا والعقاب ما أبن بيشا في أزغطر والجنة مع الجنة والنار دوتا وتفاصيل ذلك تبيان مأمن الأمر في الله في الله بكي بكي mazkuratun fil kutubil munazzalati min as-sama in ji shekul islam ibn taymiya yace an saukar da an yi bayanin su billa billa daki daki an ambace su a littafin da aka saukar da sama wal asar da maganganun wasu habbai da tabi'a da aka rawaito min al-ilm al-ma'thur daga ilimin da aka samo shi an al daga me saboda rubutun da yanzu rubutu ana yin shi ne da mai littafin yana jira a bashi wuce kenan yana musu bayanin waɗannan ba wai ya cika su bane duka sauran ayoyi da hadisai da kaza duk ya same su a littafin da aka saukarwa annabawa da suka gabata wasu ilmin mauruki ilmin da aka gada aka gado an muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga manzon kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min zalik na abin da ya shafi wancan menene wancan din abin da lahira ta kunsa na hisab da sawab da iqab da aljanna da annar da tafasil dalik za ka same shi a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yasfi abin da zai warkar da kai wa yakfi ya wadatar da kai duk da cewa ya ce ma'asur anil anbiya da ba annabawa to kenan yanzu da wai zaka tafi ne ka je ka gana neman azzabura kana karanta zabura kana karanta injila kana karanta a taura kana neman da waɗannan abubuwa ba wuce ai akwai zabura ta rere mai kula su bayan ce da shi karanta qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce min hadisi min al-kalima an mawadi'i sun cancanta abubuwan da ke cikin asaura din to daga lokacin kuma zuwa wata shagabar a kasan yawa shi kanin mai shi da kan da yake magana ta zabura din ta ce wasu ce zabura da aka ga kowa annabi da zai ce a'a ai waccan din duk tana da yawa za ta kai kayan jaki guda da shi ya zo da nan wannan ko shi ne iya da kenan wata ina ya ba magana da ya ce mutum yana da littafin zabura zai karanta zai yana karanta zabura yana karanta injira a'a قرآن هذا شيء كلام فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وجاهد به جهادا كبيرا kamar ibtaghahu wajada duk wanda ya nemi wannan ilimin daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu wannan shine abin da ya tsayi ya kai ga abin da ya shafi imani da ranar tashi alkiyama wanda ke imani da ranar tashi alkiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida shine na rukuni na biyar kuma da Allah ta'ala وفقا ليس ما الله صلى الله عليه وسلم وفقا يسي الإمام أن تؤمن بالله وملائكته قال ما قبل أن الإمام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يسي لا يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أجل بإيمان ضلال القيامة شنو نوى شنو مليان kuma shekul islam da mutum ya rufe wannan babu da cewa abubuwa da yawa da suke karkashin imani da tashi alkiyama suna nan za ka same su a qur'ani za ka same su a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan al'amura ne da suke ghaibiyat shi ma al'amura ghaibiyat ba al'amura ne da ake ijtihadi a kansu ba al'amari ne da sai qur'ani ya tabbatar manzo Allah sallama ko ya tabbatar a hadisin ba sai ka sallama kai yanzu ba mu shiga rukuni ne kenan na shida yace wa tu'minu wa tu'minu al-firqatu najiyati min ahli sunnati والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين وتؤمن الفرقة الناجية توزع وتتكي ورتكسية وتتكيرة تكي جتي وتتكي من أهل السنة والجماعة ita ce wasu take ahalus sunna wal jama'a ahalus sunna saboda ta ɗanɗano na makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da za ta yi sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai abin da sahabbai suka yi tunda ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin a ce akwai sunnarsa akwai sunnar hali ko ko shirye guda hudu wal jama'a saboda suna bin abin da sahabbai suka yi tare a kansa kenan kullum ma'amu suna su suke neman a taru ba su suke neman a wargaje ba su suke neman a haɗu ba su suke neman a yi a yaza ba shi da kullum suke karanta da tauhidi domin tauhidi kalmar kawai tana nufin haɗuwa ne ba wanda bai kamar zuwa tauhidi suka ce alaihi salam ba na ɗaya a zama ɗaya وأن هذه أمتك أمة واحدة كما أن الأمة تأتي الأمة تنسي فيها ما يريد الآية وهذا أن يتكى أهل السنة من ذلك الزمن بعد ذلك يسوط الانكوب ما أتكيش هيا كي يقل أن السنة بعد أن سور بسنة تنسي الله تعالى السنة أسير أهل السنة كما أسير أسير أهل السنة sananniya ahalin suna sun ɗaya ta aiki da su bayan mutum ya fahimta ya ce shi ne ahalin suna abin da shi yake a kai shi ne sunna ba in ka saba musu ka saba ma sunna ya mutu haka da wani shakara ka nufi kai na sunna da kuma suke bayani killa killa da ke daga ciki akwai alaƙar rukun da su kiyaye shakar suna wajen da ke biya da mutum da yace wa kullul firqatin ma jama'a bil qadar suna suna imani bi abin da Allah ta'ala ya kaddara khairihi wannan abin alkhairi ne wa sharrihi ko sharri suna imani su sallama su yarda da shi dan ba sa bin kokofin Allah madaukakin sarki domin duk kokarin Allah madaukakin sarki saba ma Allah madaukakin sarki na su sallama ya mu kai yana kuma abin da ake yi a cikin abin da Allah ta'ala ya halitta akwai al'amuran da suke da alkhairi ne halla kawai kamar mu kamar annabawa kamar manzanni kamar kamar mala'iku kun gane ko abin kuma abin da yake sharri ne zalla babu wani alkhairi a cikin kowa yake eh suka ce shirka me alkhairi a cikin ta ya suka ce alkhairin da ke cikin ta zai sa mutum ya ji tsoron da zai shiga aljanna ranta da yi ta ba shi ne alkhairin da ke cikin ta an wani abin da kuma da farance ko to yi ta fa wuta na ce wuta duniya mana akwai alkhairi akwai shari'a fara'aitumin naran da ci tururu a antum an sha'atun shajarata am nahnu mushrikun shin da gobe wannan wutar da kuke kunnawa ba ko ne kuka tsirar da abin ake tsaskawa da kuma muni a shi a ta alkhairi da cikin ta kuma ba kuma da kafin da kaso wani ba za a farfishin imani da qaddara yana da matatakala kullu darajatin tatadammanu shay'ain kowace daraja daya tana kashe da abubuwa guda nawa kenan yana mana darajojin kadara na ne eh kun shiru da kuke nan maratibul qadari arba'a shekul shirar zai da yake rubuta a zirga da yake sai ya dinka da ya haɗa nan ya haɗa nan shi sa kuma ya ce maka kowace ɗaya eh? tana ƙunshe da biyu kowace ɗaya tana ƙunshe da biyu kowace ɗaya tana ƙunshe da biyu fasar da الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهو يوم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادر الخلق فأول ما خلق الله القلم قلم قال ما اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن يصيبه جفت الأقلام وقوة الشهر كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا وهذا تقدير التابع العلم سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في الليل المعفوض ما شاء وإذا خلق الجسد الجميل قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجل وعمل وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا تقدير قد كان ينكره الغلاة القدرية وغلاة القدرية قديما ومنكرون اليوم قليل نعم، هذا تقدير كلام amma waɗansu musulman na tauhidi da ake karantawa kaje na na tauhidi sai ka rasa mai ake karantawa sai ke ta karantawa ba ka zuwa wani dalili da yake shigar ka amma duk waɗannan abubuwan da shekul islam ya yi karantawa kai kana jin dubbulin suna kama ka ko da shi dubbulin su ba na ayyar tsar'ani ne suna zanka na hadisai ne suna zanka wani lokacin masu yadda ya yi sirra shi ke cikin hadisin kai ko da bai bude shi da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ko da bai bude shi hadda abin nan ya zo sadiqul masduq ba din da shi ko sai ga shi shige shi baki da sai da tsabagen tauhidi ilimi ne da yake ya kone daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi amma wanda ce za ka yi sifanta Allah ta'ala da kwakwalwarka ka ce shi ba fari da shi ba baki ba shi ba rawaya ba shi ba masu da ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba to wannan fa ba abin da mutum ne duk lokacin da abu ya kore a irin wannan kore da yi to sai ya tabbatar da wace ishuru a kai in yi shi ya fari bane ishuru to ya tabbatar da shi da kina kenan kenan ka'idar laisa kamishinin shai wa huwa sami'ul bashir wannan ita ce ƙa'ida a kowane ɓangare na tauhidi ka ɗauki ƙa'idar ba za ka siffanta Allah ba sai da abin da ya siffanta kan shi ba in ka ɗauki wannan ƙa'idar ka huta kuma ba za ka yi musu duk abin da Allah ta'ala siffanta kan shi da su ba a ran ba haka sai mutum ya kai kan shi ba fa darajatul ula daraja ta farko wacce ta karkashin da akwai darajoji guda guda biyu al-imanu bi anna Allah ta'ala mutum ya kudirce a zuciyarsa cewa Allah Allah madaukakin sarki alimin bil khalqi masani ne da dukkanin halittu da ɗayan su jumlatan wa tafsila kulwa jumlatan wa tafsila ya san su a jumlace ya san su kuma filla filla dake dake ka gane wannan da ke ko za ka iya cewa akwai mutane a masallacin mu wannan jumlatan ko tafsir jumlatan Wannan ta bai ka adadin su nawa ne eh baka sani ba in ka tambaye in ka tambaye ka menene bukatun ne daga cikin su eh baka sani ba in ka ce ka faɗi adadin marasa hula nawa ne eh ka ne ce nan da ke ko in ka ce ka faɗi adadin masu cika sun haƙora da wanda haƙoran suke da matsala yana maza kan ce za ka iya sanin wani abu ne jumlatan amma sanin su tafsi ba ka shi. to wannan ba a masallacin ka ba ko a gidanka wannan ba a gidanka ba ko a karan abubuwan da ka sani jumlatan ka san su amma ka san su tafsir ba dan yanzu da an tambaye ka adadin da ɗaya kusa da shi a jiki da an tambaye ka ba ga ɗaya ba faɗi adadin bukatunka eh, wai ta yi tana da yawa yanayi shi karan kai shi ba zai iya faɗan su ba ana eh? da kuma gano wannan idan ne ya kuma da bai iya sanin bukatun shi ba shi karan kan shi ya za a ce ya san wani abu gudu misali na ce la'akari tarihi ilimin Allah hana wata ala shi zai iya ganin ce jumlatan wa tafsila ya san su a dunkule kuma ya san su filla la kaga ne yanzu shi Allah madaukin sarki ya san adadin ran da take numfashi a wannan dare to ne adadin ran da mu adadin mutane ba wa ne menene ne ya san su ya san adadin waɗanda suka mutu ya san adadin wannan za a halitta nan gaba ya san bukatun kowanne eh? yanzu na da ka mece ce makomarka don wanda ya sani sai dai fatan Allah ka sanya makomar ta zama alhamdu amma ya yi sun hakikar makomar shi babu wanda ya sani ke nan a dublikan ka sani baka san tafsilan ba shi ilimin Allah ta'ala ilimi ne wanda yake domin da ilimi game da bayanin ke abin da bai kasance ba ya san in zai kasance ya zai kasance abin da bai kasance ba kuma ba zai kasance ba kulura bai kasance ba kuma ba zai kasance ba to inda zai kasance ya zai kasance Allah ya san ya zama ne ka ha Abdulaziz tsarin lafi abin da bai kasance ba kuma ba zai kasance ba inda zai kasance shi Allah ya san ya zai kasance lura da kyau sai misali kan wannan ƙa'ida misali kan wannan ƙa'ida ita ce shi ne kada Allah maɗaukin sarki da ya fara da kafirai aka shiga da su alfin suka ce wallahi rabbuna ma kunna mushriki suka tara su su ba ba mushrikai ne suke cewa a mayar da su duniya An sun koma duniya za su kai da ayyukan su Allah ta'ala ce wa lauru dun na hadu da mun inda za a dawo da su duniya din da sun koma sun aikata ɗanyen abin da suka yi da zai yi a ra'ayi su duniya? idan abin da muka gaba ko abinda da bai kasance ba kuma ko sai zai kuma ga ra'ayi su duniya a kyanan da za inda zai kasance din inda za a dawo da su din ya san me zai faru shi ne ne zai faru za su koma abinda suka koma suka yi da subhanahu wa ta'ala shi kenan subhanahu wa ta'ala walau arabu al-khuruja la a'budu lahu uddatan ولكن كره لهم بعاصهم فثبتهم وكي لا تقعدوا مع القائدين kun ga da su fito zuwa yakin tabuka ba kun shi kun da rike ko kuma ba za su fita ba dan an yakin an dawo wa ta ga ba ta fita ta bishi to inda ma za a kuma su fita da ya san za لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغون فيكم الفتنة وفيكم سمعون لهم يعني بعد ما ضرب ما زاد مجلسا الله تعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا sama da ƙasa akwai Allah babu aloli guda biyu nake nufi akwai aloli guda biyu babu zai kasance a'a inda zai kasance me zai faru lafasa da ilmin Allah subhanahu wa ta'ala kenan wa ilmu bi ma ba da wa khafi ahata ilman bil jami wal khafi wannan shine abu na farko a darajatul ula a martabatul ula a maratibul qadar shine al ilmi ilimi ka san ilimin Allah ta'ala kuma da aka ce ilimin Allah ta'ala ka san ilimi ne da nan ne kamar yadda aka danyo takaitaccen wannan bayani wa hum amiluna bi ilmin qadim su bayi suna aiki ne da abin da shi ya tabbatar ilmin sa dukkanin duk abin da za ka aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi allazi huwa mawsudun bi asalan wa abadan ilmin da shi Allah ta'ala ya riga ya sabbantu da shi asalan tintini wa abadan har abada cewar sunan shi kuma ya sabbantu da shi ba ta tunda kowanne suna da وعلم جميع أحوالهم كما يسر جدا من هذا من باوي من الطاعات ما عدد الجوية بذلك مع الله تعالى والمعاصي بعدد ساقان بالمسيح هو يجعل الله مرة وجهة والأرزاق بعدد أظن بالمسيح هو يجعل الله مرة وجهة بلية أيام أيام متعنى مطول بايا أكل كي يا ساوسا أبدا يا ساوسا أبايا أتوامن يا رسمي يا رسمي saboda haka ga shi nan hadara madara sai ne a wani dan boko tsaf tsaf da wata education da yayan shi guda biyu wani shirin ƙayyar iyali kenan kaga ga aminci kenan ba wai mutumin ke da ke imani da kaddara shi da bai imani da kaddara ba wai shi ne wanda zai tsara maka rayuwa kai da kake da ayar wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin nabi kai da kai da kake da hadisin sunna yursalu ilayhi malak shi ne kiran man da ke tayin da ke ciki da aka ce ka tsaye da aka ce mutum da kashe shi na ga da yake arzikin mutum a yau da lamarin shi dan mutum kin yana ciki kuma yursalu ilayhi abin nan za a rubuta mashi arzikin sa da azumin sa da kuma da kuma nashi ashe ba arzikin sa zai ci ba arzikin zai ci wal azan ya san duk rayuwar ajalin mutum adadin kwanaki nawa zai shekaru na wata nuna wa makonni na sun da kasa da lawo sun masu yanzu je almasar kasa a san ya ke nan ta farko ita ce al'ilmi Allah ta'ala ya san kome kanar da bayani ne mata sai almarka mafi saniya ita ce alkitaba tun da ya ce kowace daraja tana da abubuwa guda na biyu yanzu mun yi a wannan a daraja ta tsira mun yi abubuwa guda na na farko shi ne al'ilmu na biyu shi za mu shiga yanzu alkitabatu sai ka rubuta a gefe al'ilmu da alkitaba alkitaba shi ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta komai da ka sani kafin shi hatta rubutun nan da kake yanzu Allah ta'ala ya riga ya rubuta shi in baka lura ba ai a dazu ka rubuta ba in ka lura ba a dazu ka rubuta ba sai yanzu ne kake rubuta sai da lokacin rubutun ne yake rubuta shi ثم كتب الله في اللون المحفوظ ثم الله تعالى يرمي اللون المحفوظ مقادر الخلق أول بحل يتبرى مع الكتب فأول ما خلق الله القلم فأول كي فأول كما من بي أتوها بسمها من باب الإخبار يكي ينا باب الأخبار يكي بيتكو أصل حديث ما لما أصل حديث أول ما خلق الله تعالى القلم أول على الترسية وكما أول على الابتداء أول ما نستخدم المقالة بذكر حمد ربنا تعالى هذا الغير أول على المصدرية هنا ثم أول ما نستخدم المقالة بذكر حمد ربنا تعالى الغير الابتداء هنا كل رواية بذابين سنة بسنة في سنة in muka ɗauki riwayar azzala ما خلق الله تعالى al-qalama farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami tsarar duk sai ce da shi ya haƙiri kaga ne yana nufin zafi amma awwal ma khalaqa Allah ta'ala alqalam farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shi ne alqalam ina ji yana da zai kenan ko dai na farko ya zama alqalami na biyu ya zama al'arshi ahlul kulli Allah na ɗauke sarki kenan da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta yana ana gamta dalili ya la an ta kuma sa'a daga nan har zuwa kiyama da tashi ka kawo dalilai da suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta kun gane wannan da kyau wannan shine karatu ko ana baje ilimin karatu ana baje karatu ne da dalili abinda masu tunanin suke dauka da a matsayin dalili manyan su shi ne farin Allah ta'ala karin suratul an'am cewar wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul muslimin kuma ne farkon musulmai to ita ce wannan ayar ita ce ayar da ke nuna cewar manzo Allah shine farkon halitta to mun ga suratul a'raf yace subhanaka tubtu ilayka ya na awwalul mu'minina in zuwa sai kuma mutum ya A awwaliyya da zuwa kibir cikin kenan ka ga tafsirin da take kowa a al'ummarsa shi ne farko annabi Musa al'ummarsa shi ne farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummarsa shi ne farko shi kenan kar ka kammala darajojin manzan Allah da falalan manzan Allah ba sai ka dawo hadisai mai mutai ba kana ba da su a hadisai ne takakku ga su man turin gidan da a karanta mutum farkon da Allah ta'ala halitta alƙalami sai ce da shi uktu ka rubuta sai ce ma aka tubi ne zan rubuta sai ce uktub ma huwa ka'inun ila ila yawmil qiyamah ka rubuta duk abin da zai kasance har zuwa tashi alkiyama lura a lokacin da kaga an ce ke imani da kaddara to waɗannan abubuwan su shiga kwakwalwarka cewa Allah ta'ala ya san komai babu wani abu da ya same ka Allah ta'ala ba ya san shi karka ce Allah ta'ala yana abin da sani bane a'a farko da Allah ta'ala yana ko da cin a la ta'khudhu sinatu wa la nawm akwai abin da yake nufi a tare da kai bin cewa akwai abubuwa da yawa na masiba da za su shafi mutum a farko sai ka ga yana ta abin nan amma da abin ya dan ja an kwana biyu kwana uku sai ga kuma shi ko dai bai ce kware da isa ne shi din ba to za a ga yana murmushi kuma sai gobarar ci a fuskar eh da ta eh, cikin sai da ya kuma ya wakasu har yanzu abin da samu ya sake fama duk abin da ya samu mutum wannan abin da ya kasance zai kuskure shi ba wa ma astahu duk abin da ya kasance ya kuskure shi lam yakun yusibahu da man da kasance zai same shi ma ba kai da bara bace abin kun ba kau dabara ba ne a'a dama asali bai kasance zai same shi ba ya suna masu ba da kau dabara ai sun ce sai hada da kulliya sun su bin zakar duk abin da ya samu mutum dama asalin bai kasance zai kuskure shi duk abin da ya kuskure shi dama Allah bai kaddaro zai same shi jaffatin akala alƙaluman sirri na sun bushe kenan ka gani da ragowar tawada ba sai ka ce wanda aka rubuta din a gurgice to za ka rabuwa tare da a ciki ya ya ta suwa takaddun kuma an riga an yanke su ba maganar a warware kama kala ta'ala kuma da Allah ta'ala ce alam ta'alam shin ashe baka sani ba annan la cewar lalle Allah madaukin sarki ya alamu yana da cikakkiyar masaniyar kun ga kenan sani al-ilm anna Allah ya'lamu Allah yana da cikakkiyar masaniyar ma fi sama'i wal ard duk abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai domin ma ce al-mawsuliyya tufidul ulum duk asma'ul mawsula da kasani allazi allati allazina almazani almatani man ma al da sauransu duk asma'ul mawsula da karanta a nawo na biyu duk ladan amani ya dillu alal umum yana ba da ma'anar ganewar abin da shila su ta ina jin yaran da ya dan ta haka ko karam tsaran kuma al da yace as-sama'i alki al-jinsiyya al-istighraqiyya Allah ta'ala ya san duk abin da ke cikin samai bakwai wal ardi da duk abin da ke kasai bakwai ya san su inna zalika waɗannan abubuwan da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai shi kitab yana nan a rubuce cikin lahin mafi shekul islam bin kimi ka ji tauhidin bakwai da ayoyin da abin da kamar da muka faɗa jiya ayoyin su ne dalilan dalilan su ne alimi ba wai zuwa ake a yi kwancin akidar ko kuma a nemo maka dalilai ba wai da aka tambaye wani ya kawo dalilin maulidi sai ce ai Allah ce wa alal maulidi na fi ko kuma dalilin ya ga maulidi da wajen ruwa ya ci shi dole ya dauke shi a matsayin dalili Allah ba la yanzu a wannan ayar ta hada mana dalilai guda na biyu dalili na farko na al'ilmu da muka ambata dalili na biyu alkitaba. inna zalika fi kitab wannan bayanan duka yana nan a rubuce a littafi inna zalika ala Allah yusir waɗannan abubuwan baki ɗin su a wurin Allah mai sauki ne babu wani abin da yake wada ji Allah mai yake sauki sai da duk wahala da mutum ya shiga wurin Allah abin da shi a wurin Allah ya yi shi da alfura Allah ta'ala da yace na asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da ta samu a ban kasa wala fi anfusikum haka nan babu wata musiba da ta shafe ku a karan kawunan ku illa fi kitabin face bayanin ta yana can a rubuce a cikin littafi min qabli an nabra'a tun kafin na halicce ka. ita ita musiba tun kafin a halicce ka. bayanin ta ya gabace ta a cikin nan mafi kenan Allah ta'ala ya san da ita ilimin kenan kuma Allah ta'ala ya rubuta ta me dalilin akan cewa Allah ta'ala ya rubuta ta inna illa fi kitabin min qabli an nabaraha inna dhalika 'ala Allah yasir hada ne sai ga Allah wa hada taqdim wannan abin da Allah ta'ala ya kaddara at-tabi'ul ilmi wanda yake ya biyo bayan ilimin Allah madaukakin sarki ne يكون في مواضع جملة وتفصيلا أو سورة عليه ويبان سورة جملة من أجل أي سورة عليكم الله تعالى يبقى أنا تفصيل كما هي جملة lokaci jumla don ma nan shi ne suna gani jami'a ke sun da su kashe nan kenan akwai su jumlatan akwai su kuma tafsi lokaci jumlatan shi ne amun shamil da kulli ka'in shi ne abin da yake sananne gamanne da ya kunshi duk wani abin da yake kasantacce yanzu maktubu fil lawhil mahfuz shi ne abu ne da yake rubutacce a lawhil mahfuz wannan duk wani abu bayyantacce ne a lawhil mahfuz wannan shi ne jumlatan kenan tafsir shi ne abin da ya biyo bayan su abin da ake yi bayanin su ke bayan ɗaya akwai a takadiru al'umur abin da aka dara mu mutum shi karan kai shi a rayuwarsa wannan kuma yana zuwa ne a lokacin da mutum yake a mahaifa kuma yursalu ilayhi malak ويفرق في الوضوء ويؤمر بأربع كلمات بكتب نفسه وعدمه الزرق فالغابة سنة متاتا سا بهذا النظام ولا تكون مخجل لما سنة التقدير الأمر سنة عبد الله أدر عن السنة لا يرسى ولا ما يكون سنة تقدير الحوضي أبن بعد أدر عن زيت روح الشكال لما كما ubangiji Allah madaukakin sarki yana yin shi ne a daren حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها أتكلم من درن لني ليلة مباركة درن الشرع البركة درن المتقبل أتكلم من يفرق كل أمر أتي فيك كل من الأمر أدرن المتقبل kun gano wannan da ke ko to kenan a cikin shi malaiku za su san wasu daga cikin malaiku ya san adadin waɗanda yake darajar da tsairi da zai nemi su a gare shi ba zai zama sunna sunna ya fara a haɗa shi akwai takadirin yawmi abin da Allah ta'ala ya kaddara yake kasancewa a kowanne yini a kowace awa shi ne kana Allah ta'ala da yake kullu yawmin huwa fi sha'an kenan kowane takadiri guda yana da dalili dalilin ne ya haifar da shi ba zuwa aka yi aka kwanci sa aka nemo mashi dalili ba Ba karatar da ta nayar ko kuma sha idan biji Allah madaukakin sarki ya rubuta a yarma masu ku duk abin da ya dama mun za da jasadal jinni idan Allah ta'ala ya halarci jikin jinjiri kabala nafsi ruhi kafin ya hura masa rai ya sa yi kafin hura masa rai ba aka ilahi malakan sai ya aika mashi da mala'ika sai umaru sai ya umarci mala'ikan da arba'i kalimati da ya rubuta mai wannan jariri da ba a busa mashi rai ba ya rubuta mashi abubuwa guda wannan shine wani takabir al'amur sai misali la sai a ce da shi uku turi suka tsawaita arzikinsa wa ajala da kwanakinsa wa amala da aikin da su yi wa shar'iyyu al-sa'id tsawaita da kudin aljanna wa nahawu zalika da sauran bayanai da za a buɗe mishi kawai a kawace mishi fa hadha wannan taqdirin da muke magana muke magana akan shi kada yumkinuhu walatul qadiriyya akan samu manya manya daga cikin alƙadiriya na fatar ƙadar suna musun sa aziman ومن كريم ديانة قليل ولم يستيق إن كان فأيام الموقع سن تنك أي شير أبو رمان أبو رمان العلم دع الكتابة علم الله مرأة سنكي درب تنبي أن سامي غلاة القدرية أبو أسن كورم كمان مسلمين تير الله تعالى سنين سيد الأبو يطاوي سنشين الله تعالى سنين farkon da suka fita sun bayyana ne a basara ƙarƙashin jagorancin ma'abadul kifan take malamai na sunna da ke ƙasa a duniya suka hada tawaga suka taho garin madina inda yake matattaran sahabbai don su zo su tambaya suna shigo masallacin da Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke kicikus da Abdullahi ibn Umar eh? kuma lokacin da yake ta magana shi ke rubuta ta amma da zaran masifa ta rubuta maganganu irin wannan kawai sai a mai da ita ga ma'abuta abu sai ga sun yi ma'abin kaci suna tambayar abdullahi dan umar cewa wasu mutane sun bayyana a basara suna cewa ba Allah ta'ala bai san koyo ba sai a lokacin da ya faru sannan Allah shi mai sani al'amuru ulukum sai ce ku je ku faɗa musu abdullahi dan umar ya barranta da su sun barranta da shi inda za su ce da duk abin da ke sama da ƙasa a matsayin zinari da zama zinari su ce da shi su ta gudu la Allah ta'ala da zai karɓa ba kenan me yake nufi eh sun ka fasa shi yasa imam muslim da yake malami ne sunni sai ya kawo hadisin shi ne hadisin farko a sahih muslim hadisin ibtala al-harajul shadid da yabu qiyab shadid da yabu sha'r hadda ruwa وينطقون بالقدر خيره وشره shi da shekul sabin ke ne ce masu yin wannan akidar na cewar Allah bai san komai ba sai a lokacin da abin ya faru ya sani cewar Allah bai rubuta ba sai a yanzu waɗannan in sun ƙare ɗan waɗanda suka rage a lokacin kaɗan Allah to su da masu akidar sun mutu rubutun da suka yi ba an fassara na zuwa yare duka wasu an yaka sa intanet wani yaka cikin intanet a matsayin babban makaranta a an bara intanet bai san su waye a cikin wani bai san su waye suka kirkir din website din abin nan website din ba bai san su waye bai san su waye وأما درجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فهو الإيمان بأن ما شاء الله كان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 وطاعته رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا ويعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يامر بالخشاع ولا يرضى من كثرة ستة ان تشكر يرضى لكم ولا يحب المكان والعباد فاعلين حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والمعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن شاء الله رب العالمين وهذه الدرجة وهذه الدرجة من القدر بحسب بما عامة القدرية الذين سمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة وجعلوا فيها قوم من أهل الحسابات حتى طلبوا الأبد قدرته واختيارا من يخرجون الأفعال ويخرجون عن أفعال الله لأحكامهم حكمها ومصالحها شكرا الله wato wa درجة الثانية أما درجة الثانية daraja ta a ƙarƙashin أدرجة الأولى بكم أنت أجاب لي غرامة ليه من تتكشف أدرجة الأولى العلم والكفاية ومن يجب على المرتبة الثانية أدرجة أنت أتي المشيئة والخلق أنت هذا مثلا كل كلمة فمشيئة الله إلى مشيئة السجن ganin daman Allah ta'ala annafidatu wanda yake shi ke zartar da ganin damarka kullura ganin damar Allah na madaukakin sarki kaddarawan Allah ta'ala shi ke zartar da abin da kai kake so wa qudratu bishalimati da kuma ikon sa akan komai shi ne abin da kake samu yake a sami sake kuma ta annaba wato a Sun kuma ta mutane guda biyu wannan iman wannan ne ke imani da cewa bi Allah ma sha Allah ka abin da Allah ya so ne ke kasancewa kisa kake cewa ma sha Allah ka ma malama sha lam yakun abin da Allah ta'ala ya so yake kasancewa ko abinda Allah ta'ala ya ga dama yake kasancewa kenan mun kar mun fassara al-mashi'a da tafsirha ma'ana annabi abin nan al-qadar yake wa ma lam yasha abin da Allah bai ga dama ba lam yakun da kasancewa. kasance ba inda kana da kafa za su taru akan su zama da kai ne kuɗi sai ga abin kamar an maka zirani kamar da rauni ta kan da rabu an zai da mana aku Allah ka rubuta da mana da aku amma da zara an da zara da zai da zai da sauran da zai da mana da ana ba da ba ya ma shi wa ma lam yasha alim yakin abinda Allah da zara ba ya da kasance ba to da zaran ka ga an ce mashi'a ganin ganin Allah na bakin sarki sai abinda ake so ke imani da shi kenan abinda ake so ka sani وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه كل يوم العمل يوسف ما في السماوات باب أنا أبن لك كيف سمعت ذلك الباب في يوسف كل شيء <coughs> من يوم فكر السورة السماوات كم يدخل بأن تعالى في السورة تسجل له السماوات السماء والأرض ومن في شيء بعد ما تكتب سمعت وما في الأرض بعد ما تكتب سمعت بأن لك يرى كوا الله ينزل لما سبع سماوات ومن الأرض نسل هنا بعد ما تكتب لك وما في الأرض من شرفة نتمنى فيه kuma na kan da shi wala sukuni ko dan yin shiru illa bi mashi'atillah subhanahu a ce wannan yin dan motsin da wannan shirin da ganin dama Allah ta'ala ne baka jin da an shiru ba sai da an kuma motsa to dan motsin da aka da shirin da aka kowannen su da ganin dama Allah madaukakin sarki ce nan wannan zai nuna maka ta babu inda mutum zai gudu kira daga Allah madaukakin wannan shi ne yana maka dole mutum ya tashi ya jajirce Allah ta'ala yake ganin mutum ba abin da ya koyi da Allah maka suka ce a jikin lantarka da tunaninka da wasuwasinka da rashin wasuwasinka da tunaninka da rashin tunaninka da duk wani mulki da mutum da duk wani mulki da mutum zai Allah ta'ala yana sani la yakunu fi mulki illa la yuridu ba abin da ke kasance a mulkin sai abin da shi ya ga dama subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadir shi Allah ma yake gaji ne kuke ne akan komai min al mawjudat daga abin da yake akan shi wa min wal ma'aduna da abin da ba to yana yana yi ba ko ko ne da mana akai ko da ma ba idan Allah mutum ya ba kai akan akai da kuma akan ba kamar nuna halitta su babu wani abin da Allah ya halitta a ƙasa wala fi sama haka nan babu wani abin da Allah ya halitta a sama na mala'iku ne na aljanna ne na komai da komai da ba Allah haka cutar kima إلا الله خالق فاتون الله بدأ تدر في شنو يعني كيف سبحانه شكرا لا خالق غير باب وانا مالكي تعالى الله بدأ تسكي لا خالق غير باب وانا مالكي كما باب الله ولا رب سواه باب وانا أبنجي tambaye shi da Allah madauki sarki ba wannan shi ya ga mu akan almartabatu rabi'a ta ga to al-khalq ta ga to al-mashi'a ta ga to al-mashi'a ta ga al-khalq wadannan abubuwa guda hudu su ne fitaccen imani da kasa da zaran ka ga an ce imani da kaddara yana da fitaccen guda hudu to shi shi ke rabar al-ilmi na biyu al-kitaba na uku al-mashi'a na hudu al-khalq to wannan su ne fitaccen imani da kasa duk da waɗannan abubuwan da Allah ta'ala bayyana cewa shi ne iko ne kuɗin ke nan da ba'a da ma'asiya Allah ne iko ne su so son Allah ta'ala ne yasa aka aka bauta mashi ganin bayan Allah ta'ala ne yasa aka ta fice shi mun ta fitan da su ba zan yi ta na Allah ta'ala ne يسعى ساتر جماعة waɗannan fassara guda biyu sai ta ce riki ta kafa alawa su ba su gane ta ba shi ya sa suka ce san Allah ne ya sa suka yi mai shirka to tun da ke ya so ne suke shirka ya gare su kenan شيطان يقول عشرة لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء ولا هلا حرمنا من شيء da sannan waɗanda suke shiga za su ce laisa Allah inda Allah ta'ala ya ga dama ma aka rakara da mai shirka sai suka kasa da wannan shi'ar da su inda Allah ta'ala ya so da mai shirka a shirka nan sai ne ya sa suka shirka to tun da a kai kuwa haka ne ya ga da mu shirka Allah ta'ala ya kawo kenan so da Allah ta kawo ta shi ya sa aka da balin dama dana sa aka kawo ta shi ba kan karfin mutum Allah ba kan karfin yayi ba ya kafirci kuma Allah ta'ala ba kan kafirci yake shi da aka sanar wannan mashi'a da kuma a lokacin da ta dangara su guda biyu babu wani wanda ke jin yaran da zai tubuce ta da zai nemi ke nan alƙawari da zaran ta da kullum na dinna malikar mulki Allah shi ke da mallakar mulki mulki da ɗaya na Allah ne shi ke mallakar mulki tuki mulka man ta sha kana ba da mulki ga wanda ta, gada eh amma da ran ta kana ba da mulki ga wanda ka so sai mun tabbata wannan Allah da kanki kenan wanda Allah da kanki kenan kamar da ran ta ce tara tuki mulka man ta sha kana ba da mulki ga wanda ka gada da yana wani abu sai da shi ga wanda ya gada to da wanda ke shi da sai kuwa dan ganin dama da ba ta ganin dama da ومع ذلك ضد ولد فقد امر بالعبارة فقد امر العباده بطاعته يا امر كده انت تبقى ماشي في نص بيوم وطاعته رسلي كما ما نزلوش بيوم جاء نهار أما اخرته كما يهنا فيه فساعه ماشي kenan يقول لك إنك zai ce ya dogara da sabara ai Allah ya ko shi ɗaya da kuɗin alkhairi Allah ya rubuta ko shi ɗaya da kuɗin Allah ya ko shi ɗaya da ko shi ɗan sai haka yanzu shi za a duka idanu shi duk ɗaya shi ne wannan yana nuna mutanen ɗaya hannun bari kamar yadda yake Allah ya kaddara kuma Allah ya kaddara aljanna kuma ya kaddara da ake nuna ba a saka da ita da ake nuna ba mu gana da Allah ta'ala ya mutane sai ya arzikin ta ba to ne da mu garanta in kuma yana tsaya da kuma shi na tafi lafiya a Allah ya kaddara masa abinci sai ya kace shi a ɗauki lafiya a Allah ya rubuta masa abinci to ko Allah ya rubuta kai ruwa Kali kenan da a saka dukiya da mutum da zai ta Allah da Allah da Allah da hari da aiki da aiki da jama'a. Kamar da kana cikin. Kuma da aiki. zama yana na ashe ya hana su kuma saba musu sanan ba da su da tsakanin kadara da sunna wani da hana yin zubin mutake shi Allah mara zubin yana kan dukkan masu zubin tsaron ka yanzu mutum yin yana kan dukkan masu da fara yanzu mutum yana kan dukkan masu adalci da yau da halin lajina amal ya amal salihat wala yarda ya yarda da dukkan wanda suke ina da suke yi sanan Allah ta'ala ya shi ta kame yarda mutumin da ya kore Allah sukar yarda yake ai Allah ba su ba ba da sukar yarda ba su da akwai wanda yana son mutane da akwai da duk da Allah ta'ala yana da sukar ta yarda sai ya lissafa musu abubuwan da in sun yi Allah zai yarda da su sannan da suka da sukar ta yarda yana yana nuna musu kenan ko ya ba. sannan shi da kuke yana da sukar ta yarda da ya kace yana da sukar ta yarda da jama'a da abin ya tabbatar da kanka, yake radiyallahu anhu wa radiyallahu kuma daga cikin abubuwan da ke sa ya Allah ya bada mutum a kai gobe wa in tashkuru yarda lakum ko yarda lakum ko yarda fi lakum ko da shan wala yuhibbul kafirin Allah ta'ala ba ya san kai wala yarda an qawlul kafirin Allah ta'ala bai yarda da wanda suke fasike ba ba ya zarsu wala ya'muru bil fasha Allah ta'ala ba ya mana da abin da yake alfasha duk abin da yake ya kafanta ya yi mana ni ayyuka ko na mabambani shi ya alfasha ولا يرضى لي عباد الكفر بيرضى في كافرتي ولا يحب الكفار الله تعالى بيسا الله والعباد حتى حقيقة باوي ما في أيضا أبن لك أيضا ثاني أحاديث المكذب باوي لك مش أيضا والله خالق أفعاله الله شنو يقول ده يحب أيضا بس كيسوك ما في أيضا والعبد أنت شو الدعوة سواء شنو هو المؤمن شنو أكسن باوي أكون مؤمن والكافر بكافر ko kaga sai da malik wala da kala da mun kafirin da mun mu'min wal bari akwai biyayya wal kafir akwai kuma mai saba wal musalli akwai mai sallah wal sha'i akwai mai hajji bal ibadu su kudratin ala halihi bayi suna da iko akan abin da suka aikata eh bayi suna da iko akan abin da suka aikata kuma Allah ta'ala ya tabbatar musu da iko yace illal ladina tabu min qabl an taqdiru alaihim إلا الذين تابوا من قبل أن تتبنوا أمري sannan da ta tafi da kai tana da iko wala yi irada kuma tana da nufi turidina arda duniya da nan yi bin akhir ai kuma tana da turidina arda duniya man kana yuridul ajilata kaga da irada ce kuma suna da kudura bai suna da kudura bai suna da irada والله خالقهم الله كما شنو مهل تشوفه وخالق قدرتهم شنو مهل تشوفه كيف بدك تشوفه مترادفة وإرادتهم شيء ما لكل مثل بالسوش كما قال تعالى كما يدعى لك لمن شاء منكم duk wanda ya so daga suku an yastaki ya da roƙi da samu istiqama sai da ta yana da a al-istiqama kaga kan ta akai na sha ne kuma yin tafi akai kan tafi ka ba ulinta akai nan ne ne ne kali ne ne da amali kuma da kali ne Allah ya tsumma ka A akai istiqama sai da birabi ta yana da rabbi ولا شأنك على السكن كل من بيصير بسيطه يا بيروتي أي أحد ترى كده كتير أما يا باك شعبون باع بنت باك يكسر شيء إلا أن يشاء الله هذا الأمر إلا أن مالك سنة كده كده ولم باي كده كده أنا لك على كده من يوم من كافر أثر الرسالة بعد كده باي كده كده أنا تعالى كده كده كده كده سبحان الله تعالى على كل شيء قديم شربه هو عشان تبقى قديم بني دموه على كل شيء كل الكلام بتشوفه ترى لما تيجي لا قدرة ولا مدى ولا هدف بالغ على وثبتك وتتريد الحاجة فيها والله يريد العافية بقدر الضارة بالإرادة الضارة سمعة القدرة الله رجل بالإرادة الله مرض بالتنفيذ فهنا بتشوف كده من كده حبيبي كده كده كده بقى كده كده بقى كده ba kuma Allah ta'ala ya tabbatar musu ne wasu kuma suka aka su suka ce mai kana Allah ne ne shi ta daga suka aka su wasu ka ce Allah ta'ala yana da mashiya bayi ba da mashiya ɗan wasu kuma suka ce Allah shi ke da mashiya bayi ba da mashiya ko kuma bayi suke mashiya Allah bai da mashiya akida Allah suna da jama'a suna Allah na da mashiya bayi suna da mashiya Allah yana da irada bayi suna da irada mashiya bayi da irada bayi ta bi ake ga Allah mara da sarki ta kuma ta san Allah mara da sarki ta ka fata da وهذه درجة من القدر لما الدرجة تجي وتكره المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية gaba ɗaya da gamannin ɗan nagariya sun sun kada ta da ke gari ba da ke da Allah ta'ala yana da mashi'a ba da ke da Allah ta'ala yana da halitta in ga sai bambanci wacce ta farko ko da ilimi da kifara mai nalmi ɗan da ta da ta su da suka koyar amma wannan ta biyu almashi'atu wal khalqu har amalan su ba ta amince Allah ta'ala shi الذين سمى من النبي صلى الله عليه وسلم المجوس هذا الأمة ولما قال صلى الله عليه وسلم وكراته سورة المجوس ساوي ولا الأمة الله يسلمك محمد أكبر الله الباني عندك حديث عشر سورة الثاني رأي أبو هريرة ويغلب فينا قول من حرف السباع طب هو الشيخ الكوري سبت أن تعالى بكرة مشروع سبت أن بكرة يا جماعة باي سيدنا جبرية أو رئيس الجلال في شورنتي سيدنا جبرية على الغنوب تجاوز الحد متجاوز من حال الإثبات غير تثبت ده الله تعالى المشيئة أقول تثبت لنا الله تعالى المشيئة حتى سلب الأرض قدرته حتى تكون شيء بقى كما كده وقت لا يمكن كده في العلمات كيف يمكن shi sa daga mun fara muka ci a ta bangare ne bangare na farko sun tabbatar المسجدين كده كده المشيئة على الله تعالى كده كده كده زماني سورة جبلية su kuma kadariya suka kore ta da Allah suka tabbatar da ita da bayi ita wannan ayar da muka karanta mu man sha aminkum an yastaqim ta tabbatar da mashiya ba da mutane wa ma ta sha'una ta tabbatar da mashiya ba da halittu ne illa an yasha Allah ya rabu alamin ta tabbatar da mashiya ba Allah ba ta ثم أكيد احد السنة والجماعة شكرا لكم لقد أردت أن لكم أمة وسطا لا خير ولا بشر أغاني ولا فانش فينا ان أفعال الله وأحكامه ستة إيه، وتبعيد الله تعالى بالصدق والصدق شكرا شكرا شكرا